to sai dai mu amsa tambaya ɗaya kawai saboda lokaci ya mutum ne ya yi sallah isha'i da tarawih da shafa'i sai ya bar wuturi tare da liman akan cewa in ya je gida zai kafin ya kwanta zai yi daidai ne daidai ne daidai ne sosai ba laifi in ya je gida in ya ƙara wasu sallolin sai ya yi wuturin nasa ba wani laifi in kuma ya yi wuturin tare da liman in ya je gida in ya yi raka a bibbiyu a ganin wasu malamai ya yi saboda har yanzu dai ƙarshen sallansa na dare in an haɗa gaba ɗaya za a samu wuturi ne wasu kuma suna ganin a'a ya ƙara a ɗaya ta shaffa a wancan wanda ya yi da neman, sannan sai ya ta bibbiyu in ya gama kuma sai ya raka a ɗaya ya ce za a iya nafila bayan sallar la'asar kafin magriba to idan zawatul asbab ne amma tun da ya ce nafila kai tsaye za a ce a'a wato ba a nafila la salata ba'da al-asri hatta tagruba ash-shams ko wala ba'da al-asri hatta tagruba shamsu ba a sallah bayan la'asar har sai rana ta fada amma hanin hawa hawa ne sannan kuma banda sallolin da suke misali su manufansu ne kamar misali mutum ne a wasu suna sanya tahiyatul masjid a ciki in ba lokacin shiddatu karahiyatul man'i bane amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan har tahiyatul masjid ba za a yi ba amma kamar misali a raka'a biyun dawafi mutum yayi dawafi bayan bayan la'asar ya gama dawafinsa zai je ya sa a yi. to matukan ba lokacin matsanancin karahiya ne zai iya sallansa a daidai wannan lokacin ya raka'a biyunsa sannan ya je ya yi. wato lokacin tsananin karahiya shine daidai lokacin da take cikin fadawa rana din a da yake hanin kasan mataki biyu ne. so mafi kyau dai ba a yi a takaice ba a yin sallah bayan la'asar har sai rana ta fada wato wannan ya ce mutum ne masbuki za a iya bin shi sallah wasu malamai suna ganin za a iya bi amma malaman malikiya suna ganin ba za a bi ba saboda bambancin niyya amma da yawa daga malamai suna ganin za a iya bin shi mafi yawan malamai suna ganin za a iya bin shi shi su mazhabin malikiya sun tsananta akan matsalar niyya tunda niyyan shi na masbuki ne to in ya zo yana cika biyan ragowar sallan da ya rage mashi kai ba za ka bi shi a matsayin ma'amunsa ba amma dai akwai hadisai ma da suke nuna za a iya bi wani na tambayan menene hukuncin wanda ya raba wani aure ban gane tambayan ba gaskiya idan alkali ne shi ba shi kenan ba wani yana tambaya zai iya karɓan taimako daga church ko ya je ya nema ya je masallaci ya rasa ne ya je masallaci mana ai ba zai rasa ba insha Allah ko yana so ya ce mana ya zo masallaci ne ba a bashi ba ila abin da yake so ya nuni zuwa gare shi kenan to kun ji so wannan yana tambaya shin mutum zai iya aiki a kamfanin insurance a kuma tambaya na biyu yana tambayan zai iya sayan kayan noma na gona ya adana sai daga baya kuma ya sayar to aiki a kamfanin insurance ba zan iya cewa ba za a iya yi kai tsaye ba na amsa wannan tambayan ba iyaka da makamantanta saboda haka da Allah mu ɗauke shi a babin darura dan Allah shi ne mafi saukin abin da zan faɗi a ɗauke shi a babin darura bayani in yi tsawo a cikin shi ba zai zama akwai hikima ba a ana yana tambayin shi kuma to mutum zai iya sayan kan abinci idan lokacin da ya siya din ba a wahala idan ba ana cikin wahalan abin ba ne to babu laifi amma idan ana wahala to ya zama hodin kenan inda niyan yana jira abin ya tsada ne ya saida to ya zama hodin haramun ne wannan itikari shari'a ta hana amma idan ba yana tsada ba ne ya saya ya aje lokacin abin na arha dan daga baya kila in yi kaɗan a kasuwa ya fito da shi dan a sami yalwan abin a kasuwa to wannan kaga ba da niyan hodin ba ne da niyan kamar balancing din market ne Allah Ubangiji ya taimake mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون